wacce take yada sharri take kokarin kunna wutar yaki tsakanin kabilun Hausa da Fulani kabilun da muka ce bambance tsakanin su abu ne mai matukar wahala domin zan iya cewa a kaf din Najeriya ba wasu kabilu biyu shahararru waɗanda suka cure suka zama uwa ɗaya uba ɗaya ta yadda ƴaƴansu masu tasowa ba su fiye bambance asalin su ba irin kabilar Hausa Fulani wanda kuma a wancan shiri mun bayyana muku cewa albarkacin da'awar mujaddidi shekul islam Uthman bin Fodi suka haɗe kai suka zama wato ko a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya wannan ko bai takaita akan su Hausa Fulani ɗin ba babar bari a bare bari sun shiga ciki waɗanda kanuri duk sun shiga ciki a wancan martanin mun kawo muku kiraye kirayen malamai game da wato ga hukuma game da wannan la'antacciyar tasha wacce zargi mafi ƙarfi yana tabbatar da cewa waɗannan mutane ba musulmai ba ne wasu irin mutane ne watakila ma kwangila aka ɗauke su domin su rusa addinin musulunci jawabin malam al-fatih ibnu qaribillah ibnu kabara wanda malami ne daga cikin malaman addini waɗanda ruhin addinin musulunci ke yawo a jikinsu kuma sun gada sun kuma gada kuma gidansu gida ne na ilimin addinin musulunci da yake da tarihi kaf ɗin a ƙasashen afirka an san gidan shek lahi nasiru kabara kuma mahaifinsa malam karibullahi nasiru alkabari shine shugaban tafiyar ƙungiyar ɗariƙar ƙadiriya ta gaba ɗaya yammacin afirka wanda ƙungiyar ɗariƙar ƙadiriya sananniya ce daga cikin wato ko ɗariƙun sufaye a duniya malam abdul malam alfatihu Allah ya saka masa da alkhairi kusan zan iya cewa shi ke ɗauke da tutar martani ga waɗannan mutane malam ibrahim aliyu kaduna kusan ya zame masa kamar na'ibinsa amma wajen bibiyar shubohin waɗannan mutanen ba kamar sa domin yana ta yin ƙoƙari ya aika da saƙo duk da yake saƙo ne na sauti wajen yi musu martani wani bincike mai matuƙar amfani da malam alfatih allah ya saka masa da alkhairi ya gabatar game da waɗannan mutanen ya kawo hujjoji guda hudu da suke tabbatar da cewa ba musulmai bane arna ne ko dai haƙiƙanin maguzawa aka ɗauki kwangilarsu ko kuma kiristoci suka je kudancin najeriya A aka ɗaibe su aka kai su wasu ƙasashe suka dawo rantsuwa da allah ina muku rantsuwa da allah ina muku rantsuwa da allah waɗannan mutanen ba dan fodiyo ne target ɗinsu ba wallahi tallahi manzon allah ne target ɗinsu me yasa na ce manufarsu suna da fatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ba a zahiri suke target din annabi ba amma sun biyo ta bayan gida ne mun karanta tarihi mun san jiya mun san yau duk wanda zai batanci ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan ilimi na addini ba zai yi fito fili ya ce zai soki annabi ba yakan koma ne ya duba wasu mutane waɗanda suke sun ɗauko addinin manzon Allah din sun kawo maka sai su soki waɗannan idan suka fara sukar waɗannan da sannu sannu sai su soki abin da suka nakalto ma da sanar sanu sai su soki wanda ya zo da abin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne wannan rantsuwa duk waɗanda suke zagin sabon manzon Allah ƙarshen abin su yana koma ne ga suka ga annabi waɗannan mutanen waɗanda suke zagin dan fodiyo kuma suke alakanta abin da ta'addanci so suke su nuna cewa musuluncin da aka kawo mana wanda ya mamaye ƙasashen arewacin Najeriya ya mamaye Najeriya da masu sassa na Afirka suna so su ce ya zo ne ta hanyar ta'addanci suna so su ce irin waɗannan suturji ɗin domin tana cewa babu maraba tsakaninsu da suturji su suka kawo addinin musulunci me suke nufi da wannan tabbas wannan maganar tasu ƙarshenta sakamakonta suna so su ce annabi sallallahu alaihi wasallama kukuwan da yi duka na ta'addanci ne shine sakamakon kuma za a zo wajen ko dai a hana su ko su zo nan gaba su fara wannan da'awa din domin sun yarda gaba ɗaya musulmai mun haɗa kan cewa ɗan fodiyo ya yi yaƙi ne irin wanda manzan Allah yi to kaga so suke su nuna cewa dama can addinin musulunci ta'addanci ne da sannu sannu waɗannan mutanen manufarsa za ta fito kowa ya ji ta a fili matuƙar ba a gaggauta daƙilar da su an ɗauki mataki a kansu ba gaba ɗaya fa yankin ba mutanen maguzawa ne suna bautar dodanni ba su san hakikanin addini ba waɗanda suke addinin ba su sun jahilce shi yan ƙilla ne amma Usman dan Fodio yazo ya da addinin musulunci da kabilu suna yakar juna mutane wanda yafi wani karfi yana ya kasa duk dan Fodi ya hana wannan yazo da zaman lafiya ya zo da aminci aka wayi gari duk sabanin addinin da za a yi dan Tijjaniya dan Kadiriya dan Izala dan Shi'a gaba ɗaya waɗannan ƙungiyoyi suna girma ɗan Fodi ba za mu manta da sunan yan shi'a da suka rika da'awar cewa dan fodiyo nasu ne ba suna nan da yawa suna yawo ba wani daga cikin firaqul islam kwaya biyar hudun nan da muke da su tijjaniya qadiriyya izala shi'a da suke kin dan fodiyo gaba ɗaya al'ummar musulman mu sun haɗu akan darajar dan fodiyo cewa mujaddidi ne kowa yana jin girman sa yana kallon sa a matsayin imamin sa wanda ya da addini a yankin sa sai aka samu sun zo suna zagin sa suna cewa ya dan ta'addani me haka yake nufi wannan yana lazamta abu uku abu na farko maganar su tana lazamta cewa gaba ɗaya malaman addinin musulunci daga tijjaniya da kadiriya da izala da shi'a magabatansu da 'yan bayansu sun haɗa kan ha'intar al'ummar hausa fulani wajen ɓoye musu haƙiƙanin wani abu wanda ya cutar da su ba tare da sun bayyana musu ba ko wani abu da zai cutar da su ba tare da sun bayyana musu ba kaga kenan zagin yan jaruma bai fatakaita kan dan fodiyo ba yana koma zuwa ga gaba ɗaya malaman addinin musulunci daga cikin kungiyoyin nan da na ambata muku suna so su ce gaba ɗaya a malaman addinin musulunci shehinnan ɗariƙa da izala da shi'a sun haɗu akan ha'intar al'umma sun haɗu akan wato ta'addanci irin na su Bello Turji sun haɗu akan mutunta duk wani abu wanda yake ta'addanci wannan yana lazamta cewa maganganunsu suna lazamta haka domin gaba ɗaya muna girin maɗan fodiyo muna mutunta shi muna ɗauka sa a matsayin mujaddidi wanda ya jaddada addinin musulunci bayan ya mutu a gaba ɗaya yankin da muke na yammacin Afirka to kaga kenan maganar su tana lazamta mu ma gaba ɗaya dukkan ma ƙungiyoyin addinin nan tana lazamta cewa yan ta'adda ne abu na uku maganganun da suke faɗi akan ɗan fodiyo tana lazamta cewa duk abin da ya zo da shi na addini shi kansa ta'addanci ne idan har wannan abubuwa uku sun tabbata waye ba dan ta'adda ba cikin mu babu shakka dole ne hukuma ta waiwayi fa manufar waɗannan mutanen da abin da suke so su haddace dole malaman addini daga kowane bangare ba tare da shigo da sabanin aƙida ko bangaranci ba su haɗa kai wajen yaki da waɗannan shaidan duk abin da zamu yanzu na kira da a zo a yi rajistar zaɓe wallahi bai kai kira ga a yaƙi waɗannan mutanen muhimmanci ba domin ba zaman lafiya idan ko ba zaman lafiya to ba maganar zabe muna gaya wa hukuma wannan idan waɗannan la'antattun mutanen suka zo suka yada sharri a cikin al'umma aka wayi gari yaƙi ya ɓarke tsakanin kabilu saboda an cire musu tunani na addini an yada musu ƙin juna ta dalilin wani abu da wasu ɓata garin mutane ke yi yaƙi ya ɓarke to fa hukuma ta sani babu wani babu wani abu da za a yi na zabe domin ta za a yi zaɓe ba zaman lafiya kuma alamu suna nuna cewa ba a taɓa yakin kabilanci mai muni a yankin arewacin Najeriya ba daga ran da ko waɗannan mutanen suka yi nasara aka wayi gari wasu wawaye sun bai musu suka fara ɗaukar makami suna faɗa da fulani fulani na musu martani sharri ya biyo baya kar ku taɓa zaton fitan da za ta zo da sauki wallahi sai ta ɗara duk fitintunan da aka yi a baya masu haɗari da wannan muke kira ga hukuma lallai lallai ne a bayan jaruma tv gaba ɗaya waɗannan tashoshi na sharri a bibiye su sannan ku sani cewa ba sa ƙasa a gwiwa wajen bibiya in ka yi bidiyo a kansu su rika bin kwamen su rika kwamen din na gan su za su je su yi kwamen su yi zagi su yi cin mutunci su yaɗa manufofinsu, tare da mutane ne yan kil wanda hakan ya ƙara tabbatar min da cewa yan kwangila ne ba su da yawa amma kuma suna bibiyar duk inda aka yi magana a kansu su rika kwamen, ta yadda za ka zaci cewa wasu mutane ne suka ɗauki fikira irin tasu ko ra'ayin mutane kenan amma wallahi ba su da mabiya sai su su ne mabiyan kansu yanzu da suke so su kafa kansu kuma Allah ba zai ba su nasara ba insha Allahu ta'ala to da waɗannan kalmomi da na dan tsawaita malam al-fatihu a binciken da yayi ya kawo su dalilai guda hudu da suke tabbatar da cewa waɗannan mutanen arna ne ba musulmai bane ba maguzawa ne suna amfani da harshen Hausa an sa su sun haddace wasu ayoyi duk da ba daidai suke haddacewa ba wajen su zo su yaudari mutane don su haddasa fitina a cikin al'umma hujjojin da malam zai kawo a cikin martanin da zan saka muku su za su tabbatar da abin da muka shimfiɗa da shi a yanzu daga ƙarshe akwai matsalar da damun so mai kawaici a kanta amma lokaci ya yi da dole ne mu ja hankalin mutane a kai saboda ta ɗauri aniyar zama wata fitina da musiba wadda aka kitsa don wargaza ɗan sauran zaman lafiya da fahimtar juna da ya rage mana ita ce matsalar tallan maguzanci da kiristanci a cikin al'umma hausawa da suna wai bayyana bambancin hausawa da fulani masu wannan ajanda suna nuna alhini da damuwa kan gushewar daulolin ƙasar hausa kamar daular gobir da ta zamfara da ta katsina a hannun mujaddidi usmanu fodo da almajiransa suna bayyana wannan a matsayin wai mamayar ƙabilar fulani akan hausawa ba jihadi na addini da kafa daular musulunci ba kamar da dukkan mawallafa da masanin tarihi har da turawa a cikinsu suka tabbatar ya kamata wa'annan mutane masu burkutan tarihi da zimmar tono fitina su sani cewa Allah ya riga ya kaddara faruwa kowane lamari a lokacinsa kuma daulolin da suka wuce sun wuce ba za su taba dawowa ba kamar da wannan ita ce sunna Allah a bayan ƙasa an yi daular banu umayya ta wuce aka yi ta banul abbas an yi buwaihiya an yi suljukiya an yi fatimiyya an yi Zunkiyya, an yi ayyubiya an yi mamlukiya an yi turkiya duk sun wuce ba za su dawo ba haka daulolin kakanninmu ba za su sake dawowa ba Allah ya haɗa kanmu a ƙasar Hausa ƙarƙashin dudar musulunci zamanin mujaddidi dan fodo da turawa suka zo lahadin da suka yi mana yana da yawa mujaddidi Usmanu kuma ya yi kira ne zuwa ga addinin musulunci kuma duk ƙabilun ƙasar nan babu waɗanda ba su ba shi goyon baya ba cikin su hadda Hausawa da dufawa da kowace irin ƙabila muna kira ga mahukunta su lura da cewa wannan farfaganda ba ta addini ba ce fa don kar su bar malamai akan mimbari da ita akwai wasu manufofi na siyasa da raba kan al'umma a ciki kuma idan ba a dakile wannan motsin ba zai iya zama wata barazana a nan gaba wadda za ta haifar da abin da ba a so Allah to in uwa masu kallo Allah ya muku rahma yanzu kuma bari mu gabatar muku da jawabin malam Al-Fatihu Qaribullahi Nasiru Kabara Allah ya saka masa da alkhairi inda za ku ji hujjoji manya-manya da bincike mai zurfi game da waɗannan mutanen waɗanda suke tabbatar muku da cewa ba musulmai ba ne. fitina suke so su yada kawai a cikin al'ummar musulmai yana mai kira ga gwamnatin tarayya yana mai kira ga sarkin musulmai da lalle lalle ne su tashi su ɗauki mataki akan waɗannan mutanen kafin su haddasa rikicin kabilanci a arewacin Najeriya. Duk abin da za faɗa ka tabbatar kana da hujja kana da dalili. Kuna ce ni arniya ce, kuna ce ni ba magujiya ce, kuna ce Yahuda suka dauna nauyina, kuna ce Kiristoci suka dauna nauyina. to ai ba da baka za ku faɗa ba za ku kawo hujja da dalili domin Allah ce a cikin alkur'ani mai tsarki idza atakum fasiqun binaba fatabayyanu bismillahir rahmanir rahim ala والسلام mursalin أشرف المرسلين سيدنا a وعلى آله الطيبين A yau ina so na gabatar da saƙo ne guda biyu saƙo na farko zuwa ga hukumomin tsaro na wannan ƙasa musamman bisa jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma mai martaba mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'adu abubakar akwai fitina wadda a yanzu ƙarama ce ta fara tasowa amma idan aka bari za ta zama tashi hankali wanda yake fiye da abin da ake ciki fitina ce ta ƙoƙarin haddasa gaba da ƙiyya ta ɓangaren ƙabilanci tsakanin ƙabilun hausa da ƙabilun fulani ta ɓangare guda sannan kuma da ta yadda fitina ta addini tsakanin musulmi da maguzawa da kiristoci 'yan arewa a taƙaice hausawa wannan abin ana gabatar da shi ne ƙarƙashin wata tasha mai suna jaruma tv a facebook ko kuma hausawa tv duka suna da wannan a facebook suna da shi a youtube suna yada maganganu na batanci musamman ga jagoran kowane musulmi a wannan ƙasa shine shi usman bin fodwe cin mutunci da zagi da cin zarafi wanda babu wani musulmi wanda zai jure wannan abin ya zama fitina ba tashi ba ta gefe guda kuma ana kunna wutar gaba tsakanin hausawa da fulani wanda zai bayu zuwa wato yaƙi na basasa wanda wallahi sai an gwammaci yaƙin boko haram akan wannan fitin da za ta zo ta samu to wannan kira na farko yana gabatar da shi ne ga hukuma wajibi ne ta tsaya ta taka wannan motsi birki wajibi ne muna gabatar da wannan kiran da babban murya idan ba ku yi ba to duk abin da ya faru wannan nauyin yana kanku duk abin da ya faru ƙarƙashin wannan wutar tana wuyanku to wannan kenan abu na biyu ina so na gabatar da ƙarin bayani ga 'yan uwa musulmi wanda na yi bayani akan cewar waɗannan mutane da suke wannan abin 'yan kwangila ne ɗaukar nauyinsa ake yi ɗaukar nauyinsa ake yi suke kawo wannan rigingimu wannan fitintunu don a tayar da tashi hankali a cikin al'umma to bai kamata a saki magana babu dalili ba musamman don na ji ɗaya daga cikin waɗannan mutane ita wata mata da ake ce mata kaltume ta fito ta faɗi cewar sun ji ana cewa ɗaukar nauyinsu ake yi su 'yan kwangilar turawa ne kaza da kaza to a kawo hujja to zan kawo muku hujja daki daki daki wanda zai tabbatar muku da cewa waɗannan mutane ba musulmi ba ne ba sun laɓe da sunan musulunci ne da sunan musulmi ne amma kuma karya suke yi maguzawa ne da kiristoci na arewa suke suka je a koya musu cika a ƙasashen waje na larabci suke dawowa don su shiga cikin rigar musulunci kuma su kunna fitina a cikin musulunci wanda in kun biyo ni a hankali za ku ji abin daki-daki wanda wasu hujjojin ma ita matar da kan kanta ta bayani ta hutar da mu to wannan saƙon da biyu kenan da farko na ce waɗannan mutane maguzawa ne saboda dalilai guda hudu dalili na farko shine zagin shehu usman bin fordway mun sani cewar shehu usmanu a wannan ƙasa ta najeriya babu wani musulmi komai rashin mutuncinsa babu wani musulmi na kirki da wanda zai faɗi mummunan magana a kansa ballantana ya kama sunan sai zage shi ko ya danganta shi da ta'addanci duk kuma wanda ka ji ya aibata shi usman ko ya zage shi ko ya ci mutuncinsa in dai a najeriya ne to ina tabbatar maka a cikin ukun nan ya zama guda ɗaya imma ba ma guji imma ɗan bori imma kuma mushriki mushrikai su ne yaran turawa yaran kiristoci wanda kiristoci suka rubuta tarihin shi usman batacce suka tsaya suka karanta suka koyo wannan wato aibace aibace da zage-zagen suke zuwa suke magana a kansa ba tare da sun san waye ma shehu usmanu ba to babu wani wanda zai taba shehu usmanu wallahi sai ya kasance cikin waɗannan kashin ɗaya daga cikin waɗannan kashin guda uku to yanzu za ku saurari hujja ta farko hujja ta farko shine zagin shehu usmanu sannan hujja ta biyu matar da kanta ta faɗi sunanta wanda suna inda a ƙarewa kake bahaushe ne kai musulmi ne kai duk wani suna na musulmi na hausawa mun san shi ta ambaci sunanta da kanta ta ce sunanta kaltume alumbe jitam ma'ana alumbe sunan babanta jitam sunan kakanta to ni yana tambayar hausawa musulmi dan Allah dan annabi a Najeriya akwai wani suna alumbi a cikin suna musulmai akwai wani suna jitam a cikin suna musulmi na tabbatar in akwai shi a sunaye a kasar Hausa to sunayen na maguzawa amma ba sunan musulmi ba dan haka ƙarya ne ki ce ke musulma ce gaba da baya eh zake zama bahaushe gaba da baya amma ba musulma ce ki gaba da baya ba ku saurara ku ji abin da za ta faɗa to ina ja maka hankali na faɗa maka takalmin farfesa ado ya fi bella ɗan fodiyo daraja ya fi ɗan fodiyo daraja iya wannan raddin kawai da zan mayar maka dan nan gaba in za ka yi maganar bahaushe bahaushe ma kawai ordinary ba ma farfesa ba ka san maganar da za ka faɗa farfesa ba zai mayar maka martani ba ni kaltum alin bajitami bahaushiya gaba da baya musulma gaba da baya ni ce na mayar maka martani zan maimaita maka kujerar da farfesa ado ike wannan maganar na rantse da wanda numfashina yake hannunka yake hannunsa astaghfirullah da wanda numfashina yake hannunsa ya fi ɗan fodiyo tsarkaka ya fi balla ɗan gidan ɗan fodiyo tsarkaka ɗan fodiyo cikakken ɗan ta'adda ne kuma fasiki wanda ya ƙona littattafan addinin musulunci iyanka malaman addinin musulunci kuma i'ebi mata i kai masallaci i musu faɗe izatile kamar yanzu tilja da aleru suke ina so in wa 'ya'yan fulani hankali ku yi taka tsantsan da hausawa da kun ci lalai hausawan yau ba su ne hausawan jiya ba duk wanda ike son kansa da lafiya i nesa da bahaushe 'ya'yan fulani ku yi taka tsantsan da 'ya'yan hausawa ta'addancin da kuka yi mana na shekara takwas, ba bahaushen da bai sani ba muna sane kawaici irin namu haƙuri irin namu ya sa muka yi shiru amma yanzu lokacin da ya zo za mu ku ajiye ku a mazanin da kuka cancanta mu saka ku marasa daraja marasa mutunci marasa sanin alheri kai in kana da kunya har ka yi zancen wani farfesa ka ƙaryata shi ka isa kai waye to kun ji daga abin da take faɗa shi wannan profesan da take magana a kansa sunansa profesor adon muhammad wanda kirista ne ba, ba musulmi ba ne ba kirista ne bahaushe a garin nijar wanda ya yi wata magana ne ta ƙarya akan a tarihi akan shi muhammad bello bin Fodir da wanda muka yi masa raddi a cikin wani bidiyo wanda ya gabata wanda duk wanda yake so ma zai iya komawa cikin page ɗinmu na facebook ko na whatsapp ya bincika raddi ko kuma martani zuwa ga martani kan karyar da farfado muhammad ya yi ga muhammad bello dan shi usman bin fodiyo wanda ya bi wannan a youtube zai samu cikakken bayanin shi take cewar takalmansa ko kujerar da yake kai ta fi shehu usman takalminsa ya fi shehu usman daraja ya fi muhammad bello dan shehu usman daraja to yanzu dan allah wannan ba zai zama dalili akan mu ci wannan matar ba musulma bace ba akan cewar wannan yan kwangila ne a najeriya wani musulmi ne zai yaushe usman wannan cin mutunci ko ko ya dauko shi ma yana hada shi da ta'addanci yana hada su da su turji su aleru me alakar waɗannan ɓangarori guda biyu wani musulmi ne zai gaya shi Usman wannan maganar a Najeriya dai domin dai abin da muka sani din Najeriya gaba ɗaya, duk wani musulmi a Najeriya ba zai fita daga wannan kashi kashin guda biyu ba kashi na farko kashi na ahlus sunna kashi na biyu kashi na sunna na shi'a a kashin ahlus sunna za mu ce akwai sufaye akwai 'yan salafiya sufaye akwai ƙadiriya akwai tijjaniya bangaren salafiya izala to in ka dauki kadiriya dama ita dariƙar kadiriya ita ce dariƙar shi usmanu shi ne na sharma wannan dariƙar kadiriya ita dariƙar kadiriya shi na shirata a najeriya ya sanya ta zama dariƙa tabbatacce dariƙa ma'ana dariƙa rasmiya a da'awarsa ƙarƙashin tutar kadiriya ya kira ya kira haka na shi yasa ake ambaton jama'a samada aljama'atul qadiriyya duk wanda yake wannan ƙasa misali duk wanda yake da shekara arba'in ya san wannan suna ko sanarwa za a yi har bayan zuwan turawa ko sanarwa za a yi umarni daga sarki sarkin musulmi ko sarkin gari to abin da za a yi shine a fito ana yi kowa jama'a kadirawa sarki ya gaishe ku galadima ya gaishe ku sai kuma a faɗi saƙon sarki wannan ah, abu ne sananne Ta haka in muka ɗauko ɗirga tijjaniya kuma za mu ga cewar Duk Tijjani ya san tarihin shigo Tijjani a ƙasar Hausa. Wanda ya kawo ɗariƙar a ƙasar Hausa shi ne Sheikh Umar Al-Futi. Sheikh Umar Al-Futi sanda ya zo ƙasar Hausa a zamanin Sheikh Muhammad Bello ya zo ta hanyarsa zuwa aikin hajji. Da haka ya zauna a hannun Sheikh Muhammad Bello don har wasu yaƙe-yaƙe da Sheikh Muhammad Bello ya ma Umar Al-Futi ya taya shi. Sheikh Muhammad Bello ya ƙaunace shi don an faɗi cewar har yarsa ya ɗauka ya bashi ya aura masa to da haka kuma shi shehu muhammad bello shi ya ba wa shehu umar Lufuti izini ya nashara ɗirga tijjani a ƙasar hausa wanda duk wani tijjani ya san wannan abu inda a ce alal misali ma wato shehu muhammad bello bai yadda shehu umar futi nashara tijjaniya ba to da a lokacin eh, tijjaniya ba ta shigo najeriya ba sai dai wani lokacin kuma daban to kaga wannan eh, abu ne wanda kowane tijjani ya san martabar shehu usman ya san martabar shehu eh, muhammad bello kuma na itirafi da ita sannan kowane kadiri kowane tijjani a garin nan da littafin shehu usman yake ilimi bangaren eh, wato eh, tafsiri ya awil da shehu abdullahi bin fodwe in ka zo bangaren littafi na fikihu in ka zo bangaren littafi na wato harshen larabci su da sauran dai littafai fannoni na ilimi bai daban-daban kowane zaure na tijjaniya ko na kadiriya za a ga ana karantar da littafin shehu usman ko na muhammad bello ko na abdullahi bin fodui da haka wato haka na maka zo bangaren salafiya izala wanda yake jagora ko kuwa wato abin alfaharin kowane dan salafiya kowane dan izala a najeriya shine Malam abubakar gumi Malam abubakar gumi kowa ya riga ya san wane ne shi ya san dan wace makaranta ne makarantarsa ita ce makarantar shehu usmanu ɗan makarantar ne asalin asalinsa da kansa yake faɗa a sokoto ba shi da wani malami da ya wuce masa waziri junaidu haka na da ya zo kano ya nemi waziri junaidu haɗa shi da malami waziri junaidu haɗa shi da shehu nasir kabara ya zama ya zauna tare da shehu nasir kabara tsawon shekara takwas yana karatu a gurinsa da haka ga kenan eh, shi ma ɗan makarantar ne wannan ta bangaren ilimi kenan ta ɓangaren kuma abin da ya shafi siyasa da harkar wato jagoranci waye jagoransa saddauna to da haka kaga duk wani sufi da duk wani wato dan salafiya dole yana darajanta shehu usman ya san wane ne shehu usman bin fodwe haka nan maka dawo bangaren shi'a ɓangaren shi'a ba za ka taɓa samun wani ɗan shi'a da zai aiwata shi usmanu ko ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ba hasali ma kwanakin nan nake ji ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a yana bayani akan cewar shi usman ya wasiya da bayyana wani wato ibrahim wanda suke cewar kuma wannan ibrahim wanda ake nufi shine malamin su malam ibrahim da zaki kenan to kaga ah, mu dai mun riga mun sani babu wani musulunci a najeriya wanda zai fita daga cikin waɗannan bangarorin ko da mutum ya ce akwai wasu 'yan ba ruwana babu wani abu dan ba ruwana a Najeriya babu shi ko ka ce dan ba ruwana ne ko ka yadda ko baka yadda ba dole kana da alaka da wannan bangarorin imma isqadiriya imma tijjaniya imma izala imma shi'a baka isa ka fita daga cikin waɗannan guda hudun ba kuma duk ilimin da zaka yi baka isa ka fita daga ilimin da shi Usman ya kafa ya tsara manhajin da ya tsara ya kafa a wannan kasar ba babu wani wanda zai karatu ya ce bai amfana da shi Usmanu ba malamansa ko malamin malamansa dole ko yaya ne in dai a ƙasar nan za ka yi ko biyarabe ne kai ko bahaushe ne kai ko fulatani ne kai dole ko kaji ko so shi Usmanu malaman malaman ka ne shi Usmanu jagoran ka ne a musulunci da haka mu mun sani a ƙasar nan babu wani bangare babu wani musulmi da zai iya fitowa ya faɗi mummunan magana kai shi Usmanu dole sai dai ya zama imma ba ma guje imma dan bori imma mushriki irin waɗannan mutanen da suke fitowa suke waɗannan maganganu. To mahukunta ya rage naku tun daga kan gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi 'yan majalisu sanatoci duk wani mai faɗa a ji a Najeriya wajibi ne ya waiwayi wannan matsala ɗin a magance ta kafin ta zo tafi ƙarfin mutane. A matsayinku na shugabanninmu da malamanmu na addini da 'yan siyasarmu da wato 'yan kasuwarmu da duk wani mai faɗa a ji a cikinmu idan bai ɗauki zafi akan wannan abin an yi gaggauta marƙushe waɗannan tsinannin mutanen ba to fa duk bala'in da ya biyo baya a arewacin Najeriya kuma kuna da kamashi kuma abin kunya ne a gare ku a matsayin ku na shugabanni jagorori masu fada aji wasu mutane da basu fi yatsun hannu ba yawa wasu mutane da watakila kurari a kansu kadai a musu barazana ya isa su ja bakin su su shiru suka zo suke hada sharrin da zai bayi ga yaki tsakanin mutane amma kuma ba ku ɗauki mataki ba in har ba ku ɗauka ba har wata fitina ta biyo baya duk ran da aka kashe wallahi alhaki akan ku. da haka dole ne ku ɗauka ku yi amfani da wannan shawara tun gabanin wankin hula ya kai ku dare domin wannan fitina ce wacce ba a san an ga farkon amma ba a san yaushe ne ba a san yaushe ne karshen ta ba dama kuma haka lamarin fitina take da ƴar kaɗan take farawa ana rena ta ana ganin ba komai bane ƙarshe abin ya zo ya girmama lokacin da Muhammad Yusuf ya fara da'awa ai bai ɗauki makami ba sa masa ido akai yana yaɗa sharri ƙarshe har ya zo ya zama fitinar da ake gani a yanzu ta gagaru gwamnati domin ta gagaru gwamnati za mu ce gwamnatin Jonathan ta yi ta gaza a ta yar addu'a ta janatan ga ta Buhari ita ma za ta wuce muna kira ga mahukunta lallai lallai ne a tashi a yaƙi waɗannan mutanen kar a sake a ɗauki abin da sauƙi Allah ubangiji ya saka malam alfatihu da alkhairi insha Allah ta'ala za mu ci gaba da kawo muku martanin sa da wato ko muhadarorin sa akan waɗannan mutane ina kwadaitar da ku da ku bi muhadarorin sa da shawarwarin sa domin suna da matukar amfani wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh